dukkan mu da godiya da jami'a da kira da shi tabbata da Allah madaukakin sarki makajin halittar mu kuma da mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu da kullum shi kada ya cancanta a wata masa muna masa godiya ya ba mu dama a wannan wuni na hudu a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kamar Madina 1447 daidai da 21 ga watan biyu biyu da 26 kirgin miladiya domin ci da tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin wannan mutane wannan mutane a idan mu kuma ta uwa muna tafsirin suran nan da albarka suratul kahfi a jiya mun tsaya aya ta 29 yau za mu tashi aya ta 30 daidai fadin Allah da cikin sarki innal da amanu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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكين فيها على الأرائك نعم الثواب وحقنت مرتفقا duk lokacin da yi ko kuma zai bishir kamar yadda in yi albishir ma zai a bayan da kuma tawa Allah sarki yana gargadin waɗanda suka kama cewa a yayin لكن يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سيدنا اعطنا جزوان من النار احاط بهم سرايا وان يستغيثوا يضرحوا بماء كالمهر ليشفي الوجود بئس الشراب وسائل وتفاعل أنا أقول لك كيف سجينا أننا وأن بسكتار شيء ما سعر لأن الإنسان عند يوم سنع سعر وأن شأنك شو idan yi laifi za a azabtar da kai da kaza ka aka hukunci ka to har Allah ba da bakin sarki yake yi idan ya gargaɗe kuma sai a mishi wannan yake nuna wato mai wa'azi ba a so kullum ya zama da ɗari kawai kullum shi ta mutane mun ta kullum ya ta tura su mun ta bude da aljanna ba a so haka haka nan kuma ba a so kullum ya ta mutu a mishi sai ta sakarci ana so kullum ya rinka gwamnati wata rage kwano daɗin aljanna ya kwaɗaitar da mutane sannan wata rana kuma ya tsoratar da su ya sanatar da su a zafin Allah su haɗe ta wata rana suna musu irin yadda Allah na ɗauki biyar sarki yake sannan ayyukan bayi Irin girman yadda Allah ke gafar gafara da bayi yadda ku da Allah na ɗauki biyar shi wata rana kuma ya tana musu irin yadda Allah na ɗauki sarki yake fushi irin yadda Allah na ɗauki sarki azabtar da mutane sai da zama yau ana gargaɗi gobe kuma an haka sun yi da Qur'ani ne to bayan suna nuna fitar gargadi a wancan a wannan aya ta gabata sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana lalle waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na gari inna la nudhi'u lalle ma ma turarka arzara man akfana kalam aikin waɗanda suka kyauta da ɗaya su ba a kyauta kalamun waɗanda suka kyauta da ɗaya su wulaɗin da rabin jannatu a ajiye irin wadancan mutane da suka kyauta ayyukan su suka yi imani suka yi aiki na gari Allah ya ce guda ya kalmi janna irin wadancan suna da aljanna zama ta da ta fi mu wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin su yuhallau da sai ma ana musu ado a cikin gidan aljanna min asawira da awaro min zaɓin na gwada wa yadda suna tiyarar ana tufatar da su sannan suna kan da tufafin biya tufafin da kuma kwarta min sundusin na sundus wa istabrakin da kuma فيها على الأرائك سنة شنجلك أتكنت على الأرائك أتنزل في نعظم نعمة صواب ما نزل إلى من اللجة وحسنة كما مدون سياسة التجاه الذي أنا مدى كثير سرسي yana nuna cewa waccan azaba da ya yi wa wasu dalilin da ya sa ainihin su azabar don faka ku cewa su ne kuna so ku ba za ku shiga wannan azabar ba bal ma ku samu kyakkyawar sakamako a lahira to ku zo ku yi imani ku aiki da haka sai nan da ne na amuru a waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki da wannan yana kullum yana tunatar da mu a babu abin da za ka yi tafiyar gobe a kiyama daga azabar Allah ko ma ka samu kyakkyawan sakamako ka shiga aljanna sai imani da aiki daga duk abin da dai ba wannan ba wallahi ba zai kai ka zuwa cin kashi ba abin da zai sa ka fi ya ba. ina zan ka imani ka aiki mun sani da an ce imani ya hada da imani da Allah da imani da manzannin Allah da littattafan Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da ranar ƙarshe da imani da kada to wannan imani nan guda biyar dole in kana so ka shiga aljannar Allah sai ka yi imani su idan ka samu cewa ɗaya da cikin waɗannan hukumai ba ka yi imani da su ba to kai a matsayin ka ba su ba ba da zama musulmi sai ka yi imani da duk waɗannan hukumai guda shida shi yasa Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka baka bashi labarin wasu mutane sun fito a ƙasar basra suna cewa umur kudus suka ce ai al'amura ka baki a ko suke a wajen Allah shi ma Allah bai san abu zai faru ba shi bayan ya faru ba a sanin abu kafin ba ma'ana Allah ba da cikin sarki bai san da ba shi ma bai san ba zai faru ba to abin da bai sani bai na da kaddara shi Abdullahi ibn Umar Allah ya kana masa yadda ya ce idan ka hada da waɗannan mutane ka ce musu ba su ne babu su ba su ba ka ga kuma ka ga musu cewa law kana li ahadin min da zakat da a ce ɗayansu su yana da kwatan kwacin dutsen kudu na gwal fa'an fa'an fi shari'a duk ya sauka ya sadaka da ce ce shi saboda Allah ma na sa'afin illa an yi da da wannan abin da zai ciyar komin yawan dukiyar ko ta kai dukiyar ko da nan ba za ta amfane shi ba sai ya yi mani da kanta wannan yake nuna wato dukkan kukurin da imani in ka kafurce cewa ɗaya to ka kafurce sauran wannan zai nuna mata matan waɗanda suke cewa wai duk wanda ya yi imani da Allah ya yi aiki na da imani da Allah karshen inda ya yi imani da Allah ya kuma aiki da da su shiga Allah suna kafa hujjar da imani da tsaye Allah ya shiga da zai da aron wa da sauran wanda suka imani sai su imani da Allah in dai ka yi imani da Allah wani kenan ko ba ka imani da manzanni ba ko ba ka imani da malaiku ba ko ba ka imani da ranar lahira ba in dai ka yi imani da Allah ah, to wanda bai imani da lahira ba ya zo shi gangan ba sai an gara ne ake shiga aljanna ba to amma haka suke kafa waɗanda suke kafa waɗanda kamar yadda suke kafa su kamar yadda suke kafa waɗanda kamar Allah ba da cikin sarki إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون kuma na ayat Allah mun bakin sarki ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasani har da yake da wata suke imani ya kirga al nasara da yahuda da sabi'a wa duk ya tsaci sai ke man amana billahi wa rasulihi wanda ya yi imani da Allah ta ranar da cewa aka da salihan ya aiki na gari to sai Allah wanda cikin sarki kawai wata gada to wanda sai suka ce to kawai su kuma da su suka ce to in kai imani da Allah kai imani da ranar da karshe kai aiki na gari da za su ba da kenan ko ka imani da mutanen Allah ba za ka yi kan shi aljanna ai duk wanda bai yi imani da annabi ya yi cikin annabawa Allah ko da ya yi imani da wasu annabawa to aiki imanin ka da da wannan annabi ko wasu annabawan ba zai amfane shi ba ba zai amfane ka ba imani sai ka yi imanin dukkan wannan Allah da Allah ka sarki sarki su domin Allah ka sarki sarki ya ka tsira fara cikin hukuma ila yace مَعَنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما إن الذين يكفرون بالله lalle waɗanda suke tafarce wa Allah wa suna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi kuma suna so su raba Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu da ba'd suna cewa mun yi imani da wani sashi wa nakfur bi ba'd kuma za mu tafarce wani sashi wa yuriduna an da bayna zalika sabila suna so da dauki wata matsakaiciyar hanya haka sun yi imani da wasu sun kafirce wasu sai Allah ya guda shi humul kafirun kafa waɗannan mutum da shafirai na gaskiya tabbatattu Allah ya ba da certificate ɗin kafirci gare su wa aqadna lil kafirin azab gida. kuma Allah yace mun yi tanadin azaba sai la ta shokare bai ce wa aqadna lahu ba dan ya nuna masa kafirin shi ce wa aqadna lil kafirin ashe duk wanda ya ware wani annabi guda ɗaya ta bi imanin shi ba to sauran imanin da sauran annabawa ba zai zuwa Wadda ta duk wanda bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da mutum duk wanda ya mutu a ce dukkan annabawan Allah da Allah wasu rufake sarki fada a Al-Qur'ani duk da su ya yi mai su amma da yi mai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta a cikin aljanna ya yi samun cewa cikamakin annabawa shugaban manzanni yaya za a yi kuma ya shiga aljanna ba zai yiwu ah, to wanda ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba me ya ɗauki annabi ke kenan maka shi ke rike shi ba ya ce abin da ya zo ya ce shi manzo ne Allah ne ya aiko shi sai shi da yi imani ba me ce nuna ba yanzu da manzo Allah mutunci shi ne kana tsammanin Allah da ke da aljanna za ka ta annabin ka Muhammad ka ce bakar shi da shi ne baka aljanna ba aka sani ba Allah ba wanda yake sufa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da girma a wajen annabi Muhammad kuma ka karyata shi ba ka aljanna aka sani ba والذين آمنوا بالله ورسله ولم يصادقوا به أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم amma da suka yi imanin halittu ba za su ta gano mutanen na suka yi imanin da su duka da irin wannan su ne Allah yake ba su gano su kenan duk aikin na ba sai kai rana in ya mutu da yi imanin da sai daga cikin wannan Allah ba Allah maka ji ba ba shi lada أنا أشكت وكان الله قد تكيد إن الذين آمنوا عن وصاياتي أن أنشي إيمان أدنقلي وفعلا نفهم إيمان الذكر بكون إيمان تشكر مشكلة تقوى الله لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يشي إن هذا بالقدر قد حصل إن أنشي إيمان سنعتك أي كده أي كده سوانا شيني أي كده أتى يجي صوت آخر كما أتى يجي أتى سنة النبي محمد sun faɗo shi na abin da suke yi wani in dai yana so ya zama na da shan to sai ya cika wannan sharɗin na farko aiki saboda Allah duk shan aiki wallahi idan ba a yi aiki dan Allah ba aiki ba da duk shirman aiki idan ba a yi shi saboda Allah ba aiki ba da haka na yan uwana idan mutum ya shekar ɗari yana bautar Allah kuma dan Allah yake amma a ta tabbida ba a kan suna da nake suna ba to shi wani aikin maza ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddun kan da shi duk wanda yi wani aiki ba mu wannan ba kanta in dai wannan abin da ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa raddun amrun duk da shi dai masa kai Allah ta ka tabbata lafiya Da wanda ya yi ma ya kai da gari sai ana ya kana na mu bai mu azar an salama Lallai ba ma so da talalar wannan da suka kyauta da aiki kai ta wani yake ce wani adadin rubuta Allah da shi kuma aka yi shi a kan sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wannan ayar ta ce Allah madaukakin ku kule wani sakamako ne yace innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda suka yi imani suka yi aiki na gari ko sani mu ba ma so da kaladan wanda sun tafi da aiki mana ba za mu so da kawai da wani tunani to Ba fata su ga da to amma kuma wanda ya tambaya yace to me yana da nasu da za su da ta ya Allah yi tafsiri sai ke ulai ka mun da nan waɗansan da suka yi imani suka yi aiki nagari sannan kuma muka ce wa zamu so da aiki na ga su aiki su ba to ba duk da na ga su da wa la shaka lahum su adn irin wannan su ne suke da aljanna su, an ce da aljanna aljanna zaman domin mutanen da suka shiga aljanna zama suke zaman dindindin ba ta ce ta aka ce su adn aka ce a daga tsoron fika wato wani ya zauna a wuri kaza suka ce a daga ma'anasar a fara musulmi ka aljanna da mutane su ke shiga su da rukun fasfina ita aljanna da Allah mazo ga sarki ya yi da ya yi ta waɗanda ya musu ita wata sakamako idan an shiga ba a fita a cikin ta shi ke nuna daɗin ta domin duk girman zaki in aka sai da tsari ba sun bar zaki wallahi tunanin ta ne kawai ya ce ka sannan tunanin da cewa ce ta ne wannan kawai ya ce ka tare amma su ne kullum in Allah wata cikin sarki ya fara aljanna sai ya ce sahabi da gida suna madar goma a cikin wannan gida da wamman abu ne wanda ba su da cikin su ta ne in ta kai mana hawo mu suna gudana karkashin su da an ce ƙoramu suna gudana da kashin su ba wani su mutanen da suka ji aljanna daga ƙarƙashin kafafun su ne ruwa ita gudana ba ma'ana gidajen da suke cikin aljanna da bishiyoyin da suke cikin aljanna Allah maka su sun yana korowa ruwa yana gudana ƙorama tana gudana a ƙarƙashin waɗannan gidaje da bishiyoyin su domin wurin ya tsara can gari ya zama a dukkan su dan an ce yana guda sun zai fito ai to ya ruwa da ta gudana da kashe ba ba shi su ba yace kadin ta ai ta ki usulihim wa ajjan karkashin gidajen shi da kuma karkashin wannan kiyoyin su Allah ba da gaskiya ta korama tana dama ومن فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس بكم عليكم في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون هذا فرعون يجي فلا في قومه فرعون في المثال wala ya kuma ya kuma mutane na alaysa li mulku misra shin mulkin misra ba nawa bane ai mulkin misra nawa ne wa hadhihi al-anharu tajri min tahti da kuma wannan koramin suna gudana ta karkashi na da yake nufi da karkashin sa suna karkashin mulkin sa ne suna tafiya a karkashin gidaje suna a karkashin gonakai karkashin bishiyoyi wanda suke nasa ne suke gudana da ce suna sa وفي الله فضل في تلك تدري من تقريب الأسحاب يحلون فيها من أساور أنا مسقلون إلى الجنة من أساور دعوة أول ولو الدنيا abin da aka sani ko da yake al'ada ne daga wuri zuwa wuri mu yanzu al'adar waɗanda suke sa awarwaro mata ne maza ba ta idan ka sa awarwaro sai ce da gari ta ce ko ɗan dauki amma nan tura madaukakin sarki ka sanar da zirin ma jiya amfani da shi jam'u muzakkar salim sai shi ne wanda ya samu masa wawu jama'a yuhallau ta ga maza ta lamirin ba za ta amma ma tabbata shi yuhallau ta ga nan da za a sanya musu abubuwan ado na awarwar a hannun su abin da ke nuna maza da mata duka za su sa awarwaro a gidan Allah ka sanya musu a shan abdurrahman da su sai ne cewa wannan yana nuna adon da za a yi wannan na awarwaran maza da mata ba mata da kaɗai za ba har maza za su sha domin shi ita a sunna duk abin da aka ce a cikin da akwai to ba haram ba wanda za a ce an harabta wa maza an haramta wa mata ba kamar duniya ba kaga duniya a san abin da za a ce an harabta wa mata kuma kan da amfani da shi ba an harabta wa maza misali yanzu kamar zobe na gwa an haramta wa maza amma ba a harcawa wa mata ba to ba wannan an haramta wa maza an hana musu alhariri amma ta sa alhariri a gidan ƙasar duk abin da ka gani an shi a cikin aljanna to ba wani wanda aka hanta musu ko a aljanna ko a shi shine Allah ke yi launa ta min asarina min zabi za a yi musu ado da awon wani zahabi wanda yake na gwani awarwaran da za a shigo da shi wajen aljanna kala akwai na gwal akwai na azurfa akwai na duka za a yi sarrafa shi domin Allah na daukakin sarki ya fi sarki da fara ne za a zafi Allah na daukakin sarki a wani wuri yana cewa jannatu adnin yadkhulunaha جنات عدن يدخلونها يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق متكئين وحلوا أساور من فضة وسواء وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا جنات أهل يدخلون الجنة دوما ذات شجيتا يحلون فيها من أساور ذات مسعدو لأول من ذهب ولؤلؤ دقون دقون ولؤلؤ قد يؤلؤ da nan suna ba da kuma ba ba da dukkan god to sai yace nuku nuku da kuma gwar a can kuma suratul insani yace aliyan ba sun sundusul kubr wa kun wa a asaira min sirfati nan kuma za a musu ado da abu wato abubuwan min sirfatin na azuka shi yasa haka ba ta kuta ce adon yan aljanna kan uku ne na aure ga gwal, ga azurfa ga duk duka da aka da shi mazan su da mutansu Allah ka sai aljanna wa yasbatuna thiyaban khubba kuma za su sanya tufafi kwarfa min sundusin daga siririn wato jibaci wa istabrafi da kuma kattauran jibaci sundus wato a abin da ake siriri ne na tufafin jibaci jibaci ne tufafin da aka yi da aka shi ake so jibaci to idan an yi shi bashi da kauri na lalabai sai a sake sundus idan an yi shi kuma da kauri sai a sake starra amma duka tuwar faɗari za a sanya musu duk wannan kalar da biyu akwai mai laushi akwai wata akwai mai kauri akwai kuma mai lalabai duk yana da cikin abin da ƴan aljanna za su yi kuɗa da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta haramun ne haramun ne na namiji kwalliya ya sanya tufafi na al'adidi a duniya amma a gidan aljanna tun da Allah maka kuke zargiya ce za a saka zuwa a cikin bakin shi sa ba da kashin duk abin da ka ga Allah ji ne a aljanna ne to babu halal babu ko komai a da aljanna in dai an abbace shi to maza da mata ba su aka ba amma a duniya Allah maka kuke saboda jarabar masa zai iya wari ya ce wannan banna ta kuma za ka ba wani haka nan kuma abin da ya zama al'adar mutane al'adar mutane wannan tufafin a yankin nan maza ne kai suke sa fata ba sa to idan ka sa kayi ya da mata tun da adam mata ne gani haka idan maza ne kai suke sa yanzu mu anan ai maza ne kai suke dan ba irin da wannan sa a cikin ko irin wannan jallabiya da adaran sa, duk maza ne da suke sa mata suna sa amma wani lokacin na hadirin za a yi arab teku in an zo biki sai arab teku sai ka ga mata sun sanya su maza sai a samu jallabiya irin da larabawa wanda ake zuwa sai a san wallahi haramun ne haramun ne domin a zai sama sama ya hana maza ma su kwaikwayi mata ya hana mata su kwaikwayi maza an fahimta ko haramun ne haka yanzu muna abin da aka sani shine namiji baya sa kan gumme da da abu wuya namiji ba sa mata ce ke sa lokacin da ka zo ka sa su aka sa shaya mata النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء Allah ya tsine wa masu kwaikwayon mata cikin mara والمتشبهات من النساء بالرجال هكذا مات ما سكين كيوم ما سكين مات دم أن النساء صلى الله عليه وسلم ربك كثير النساء أما أقول ka لك ذاتي maza suna نار ماذا سنة الآن ولما Wannan ba matsala bane ka sa yanzu al'ada za ka sa kalmiwa akwai maza akwai mata amma akwai kuma mai akwai littar wanda ne zuciyar ne wanda haka maza kuma zawa kamar slippers normal slippers ya gaba sun ba mata suna sa wa matsala ce akwai wani sabon takalmi ne da zuwa kwanan nan ake yi din nan eh ne ne kuturu shan sa ka wannan sunan da ya kyau eh? ne sunan da eh rush rush rush Okay, to an ya kamata a samu sunan hausawa ne amma kuma na kaga ba buwa zai fada ba sai wanda ya makaranta to kaga maza suna sawa mata suna sawa nan noman ne sai ka sa kai bakani amma mun ya tsada aka ga mutum ya sanya zani yana tafiya cikin gari ai sai a ce ko dai a kai shi eh, aka abin nan ACDCS eh, hospital ko kuma a wuce shi da wani abin ya dace amma za ka ga a wasu wuraren nobody nobody yanzu sai kaje wajen Asia nan Asia je wajen Indonesia wajen Malaysia sai ka ga limamin Juba ya sa t-shirt ya sa muzanin sa da kyau ya tsaro ya ga mumbur yana cin alhamdulillah kuma kuwa su ba abin ba ba kuma ne ba ba su ba mata ne suke yi to irin wannan ne za ka cewa wasu yanzu suna wasu a ce maka wai ai lokacin annabi ai manzon Allah ai wato manzon Allah yana yin kitso na ka cewa bai kitso ba fatala bane a zahar ban a wancan lokacin maza suna yin kitso ko bai zama aiki bai zama a ɗabi'ar mata su gare ba maza suna yin amma yanzu su ma larabawan suna ganin ne riba mutum kirki ba su ma da al'ada tana canza al'ada take ta ake gidi to al'adar ta muhakkama a shari'a duk abin da al'adar guje wannan al'adar mata ne kaɗai suke yi to na miji baya wannan abin maza ne kaɗai suke yi a wannan yanki to mata kuma za su yi ba an fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa anan wa yalbasu mathiyaban khudra min sundusin wa istafar yadda Allah faɗa dinnan cewa sundus shi ne wato lalle-lalle na tufafin diba kuka ce tufafin shi ne wanda aka shi da akare wasu istabar kuma shi ne da sauri wasu malaman sun sun kuyar da ƙasa sai sun shi ne tufafin alhariri mai sauri istabar kuma shi ne siri haka kuma su kuyar shi mutar shi na kai suna kishin gida sun yi haɗa ta ita wannan aljanna a kan akan gadar su a rikifa ana faɗin sa ana nufin kaɗan kishin gida ka faranta kuma ana cewa littika kai a zaune wato zaman zaman ita shi ma ana cewa littika shi yasa ba da suke safani kan annabi sallallahu alaihi wasallam na ha da akal mutake cewa wannan Allah ya kasar abinci a kishin gida sai suka ce to menene kishin gida a littika da annabi ya hana a ci abinci a cikin wani ne wasu suka ce shi ne kai haka kamar yadda malamin da ya san ya ke ce masa kwanciyar ba. kwanciyar magirbi har ba wuce ita wani wata kwanciyar magirbi kan a cin abinci wasu kuma suka ce a ko har ka kama zan ka kai haka ɗaya a cikin ɗaya abin da ake ce masa larabci zaman karan kuɗi da hausa ne ake cewa zaman da wani nigashi ne ake ce masa ko zaman ke ce ke ce wai wannan wanda ka rasu kuɗi ne da wannan ba su ba a biya ke ko kowa magana zan kuɗi ba ina ne ka saman ce gari ya wai eh? gaban ne da za ka yi ta harɗe kafafun ka ganin yana nuna su larabawa suna ɗaukar wannan gaban zaman isari zaman isari shi za ka ga a makarantu a irin makarantu dai za ka samu cewa namu na gida da za ka cewa ana ganin cewa kai irin wannan zama a wajen karatu ba na da gida saboda sun suna ganin cewa zama ne na nuna isa to wasu malamai suna ta irin wannan zaman kai kana cin abinci shine al-fita da manzon saboda nuna isari wasu suka ce an afgo ba hati ba kawai duk inda za ka ci abinci ka rinka nuna cewa wato akwai ɗan isa isa a cikin zaman da kai wajen cin abinci shi ake yi duk saboda an cika a kan sabbin da shi yasa wasu malamai suka ce mutum shi da ziyarar a wani suna kishin ɗaya ko kuma suka ce suna zaman isa a gidan aljanna ta ga duk wani abin da aka hana ta duniya ta yi ka wata ya aka ce kar ka yi shi kana ganin abin wata ya wani ka bari ta ji aljanna ta ne sannan ka kai duk abin da kake so kai duk abin da kake so kai na bole ba saboda ka je gidan aljanna ta yi Allah ya ce mutum shi da ziyarar al-mar'a jamu arita suka ce al'adika ba wasu shigar da yake da ta sai gado wanda aka yi ɗan kyara da ɗakin kawariya shi ake fantanta suna kwance a wato sun kishin kiɗa a kan gada sun irin gada don amurka suka ce shi ne gadon da aka cika shi da kushi, aka sanya masa isasshen shimfiɗa kuma shimfiɗa ta sauka har ƙasa irin wannan zarafin wanda za a ga an yi masa shimfiɗa kuma shimfiɗa mai kanki mai zarci kuma ta sauka har ƙasa ka san ana gane gidan masu kuɗi da gidan talakawa da shimfiɗa in ka gidan masu kuɗi za ka gane gidan shimfiɗa su da bane da gidan talakawa domin gidan talakawa ta gani na da shi a yanzu ana kai zama da gobe ko shi a amma za ka ga ita to ka je gidan masu kuɗi to shi ne wasu malamai suka ce ba kowane irin garo da ake ce masa alika ba sai irin gadaje na ɗakin amarya wanda kuma aka da shi wato amarya na ɗan gata wanda aka tsawata shi ya rike to a wannan gada da suke suke suke suke suke ce a suke suke suke kwanciya ni wa kamar Allah wanda kake sirri ce ma da irin wannan sakamakon da suka samu wa asilan mutaka kuma lalle mazaunin su ya tattara kamar yadda Allah maka fage sarki yake wa wuta wa sa'at murtafaqa haka kuma yace wa asilan murtafaqa shi yasa su malamai suka ce ba a can da aka ce wa sa'at murtafaqa wurin zama ya munana suka ce kalmar kifa tana nuna wuri wato wuri ne da ɗan tausasa a cikin wuri suka ce kawai saboda wato zubin ayar ke iri ɗaya shi yasa ana ba da kuke sarki amfani da kuma ta faɗa a amma in ba dan haka ba mazaunin yan wuta bai kamata a ce a yi masa a ce shi mutafara ba amma saboda wato rukusin arziki ya zama iri daya sai Allah madaukakin sarki ce wa sa'ad murtafaqa anan kuma yace wa hasanat murtafaqa Allah ka ba su jannata na واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمن فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ولكن كنت تسعة تبيو لعل سبحانه وتعالى اسم سورة الأنفال سورة الأحباب. ما تفسير سنة التوبة بنو ديوا akan wannan kisa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar nan ibnu bukhari ga mutane su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su kuma yi ɗabi'u masu kyau kada su yi alfahari da abin da Allah ba suke ba su ba wasu ba kada su yi girman sai saboda wani abin da Allah ba su ba su ba wasu ba kada su ga kamar sun bukar don Allah ya kwace abin da ya ba da irin waɗannan wa'azuzzuka da suke cikin wannan nisa wata daga cikin malamai sun ce wata mutane da suka waɗannan mutane guda biyu a abokan juna suna tarayyar tabbatar dukiya sai su tarar da dukiya su kamar da aka mamu basawai ya ba wani kasa cikin tasirinsa da wasu da cikin marawai wasu da yawa da janta suna da kanto to amma kasa sai da ba ta da sinadari to wannan mutane guda biyu ɗaya wasu ya zan mutum da shirshi amma sai ya sadaukar da dukiyarsa gaba ɗaya saboda sai ya zama mace da komai wancan goma ya haɓaka dukiyarsa a duniya ya tsaya yana kanta mama yana jin daɗi wannan har ya kai shigo a kafa cewa Allah yana da wani dukiyarsa ba ta kare ba yana alfahari wa abokinsa da shi ya zama shi da komai ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala na hasari a kasa ya halakar da dukiyar dukiya wasu kuma sun nakalto cewa wasu waje da suke ne suke ce wata sami dukiya suka sami zirami dubu takwas wannan dubu hudu wannan dubu shi wannan ya ɗauki a zirami dubu hudu ya zai sona shi kuma wancan ɗan uwansa sai ya ɗauki dirhami ɗaya ce ya na Allah wani ya sayi gona ta dirhami dubu ɗaya ni kuma a duniya ni kuma zan sayi gona a wajen ta a lahira ta dirhami dubu ɗaya sai ya ɗauki dubu ɗaya ya zira da ta guda haɗin cikin wannan sai ya sake yin gida na dirhami dubu ɗaya shi kuma sai ya ɗauki dirhami dubu ɗaya ake shi ma ya ce ya Allah wani ya sayi gida a duna da zan dubu ne kuma zan sayi gida a wurin ta gidan aljanna da zan da dubu da sai sai idan wanda ta sake zuwa ya siyo baiwa ta dubu ta zan da dubu da shi ma ya sake sadakar da dubu da dubu da ya ce shi kuma ya sayi mata a gidan aljanna haka dai yanzu yanzu har kuma da da kayan gida to abin da ya nuna shi wannan nemo ba shi kuma har ta kariya ko wata rana yana neman wancan ɗin da shi ya bar dukiyarsa yana morewa ya nuna neman taimakon to lokacin da ya neman taimakon sa ne a lokacin yake masa irin wannan alfahari kamar yadda za ku karanta yake nuna masa shi ya yi sakaci ya talautar da dukiyarsa amma shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga abin da yake da shi ga abin da yake da shi ga to abin da ya sa kisa take da wato na farko ba ta da kamar da muka faɗa abu na biyu kuma abinda wannan ɗin ya yi ba da cikin kasa wata da musulunci ya zama da cewa ne har ya daukar da zuciyarsa gaba ɗaya ko yadda zai zauce da kuma yana bin wannan ba ya karcin garkuwar manzan Allah son zama a za a ga sarari da biyu fatin nuna ya kama masa yadda lokacin da ba shi da lafiya yasta guda ne ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce amma aikin Allah ga shi ciwo na yi tsanani kuma ga shi ba da wanda zai gare ni sai ya tabbata ni ina so in yi sadaka da rabin dukiyata manzo Allah ya hada shi yace yana so ya sadaka da kulufani da kulufani wato kashi biyu cikin uku ke kun sake da farko an sai ya ce a ya kuma ya ce ya ce a ya kuma yake zai yi wasa sai ya cikin uku zai sanar da shi wannan Allah ya ce a sun rufe ba sun rufe kake ya ce sun rufe sai ya fi sanar da ɗaya bisa uku ma jina yawa ya ce da shi ya ce ka tafi ka bar iyalanka da wadata ya fi maka alheri a kan ka tafi ka bar su ba su da komai suna da komai sannan haka an rufe masu rama da shi wannan yake nuna musulunci ba ya karantar da in har ba za ka ke jure wa rashi ba to musulunci ba ya karantar da kai kuma ka kyautar da zuciyar ta ta domin za mu ga cewa lissosi tabbatattun suna nuna cewa Allah da suna nuna suna suna ko da suka sadaukar da zuciyar ta kuma Allah da hannu suna Don kuma sai na kuma wajen nan za ne da dukiyar ta gaba ta ya ba da sallah sallama ya ce a tafi jihadi da ita manzo Allah ya ce bai sabar wa mutane yake ya ga musu Allah da manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai da shi ba ba ba ta ji kan bai da shi ba na kan da saboda sanin waye kai na abubakar radiyallahu ta'ala akwai wanda saboda imani da yake da shi da yarda da anta da kana'a wato wanda zaka ji da yake da shi zai iya daukar zuciya bayan rashin komai kuma da ba zai da shi ba domin cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke ganin su da su ba za ta faɗi aka suna kan abin hawa ta ce ke riko musu ba suna ganin sun yi kuma sun yi roƙo tun da manzon Allah ya zuba siha ya ce kada ka roƙi wani su to ya ce wallahi bulala ta za ta faɗi na kan abun hawa sai na wuri ba zan ce riko ba saboda kar in je in sa da buwari a gare manzon Allah kan ba zan kowa ba to mutumin da zuciyarsa ta kai wani zai yi amma mutumin da zai zuwa bayan kuma daga baya yana kuka yana da na sani na za su mazara suna da mazara amma in ta tabbata kuma zai kuma yi tsawoki to na kwakwara amma wani in ya rasa to matsalar da zai shiga sai ta zama na haula wala kuwata illa billah ta shi an ce wani mutum yana da dubunsa dubu ɗaya da naira hamsin a aljihunsa ya yi haka zai ɗauko naira dubu hamsin ɗin ya sadaka a ashe dubu ya dauko. ya ɗauki dubun ya ba wa mai sadda ya ba a jikari ba sai da ya yi sujjada yana sanna kawai sai naira hamsin ta faɗo sai ce ya ce dubu da ba shi ka ta kama da ke tuni na a jefi a jefi to mutane kala kala to shi yasa wajen kisa sai ta nuna kamar a ɗin da mutumin ya yi gashi saboda Allah ya kuma ya koma kasantacce ya kuma wato baya daga cikin abin da tarbiyyar musulunci take nuna kuma abin da ya kamata a kudin da mutane shine idan ba mutum ya bayar saboda Allah ɗin to Allah ba zai zafi ba to amma har ya koma kuma shi wancan da bai yi saboda Allah ba shi yake kuka ka an kasance da suke. yasa iskar take da abubuwa ke ba cikin ta shi yasa al-imam Abdurrahman bin Nasir Sirri Allah ya tabbara yace ita wannan kissar kawai darasi na cikin ta Allah ya buga tsari amma sanin cewa su a waye ta wannan da mutum ta saba bata suna ce su waye ta

buga su misali misalin wasu mutane guda biyu ja'alna da ahadihi da ke, mun sanya wa ɗaya daga cikin su gonakin guda biyu min a'nabin na dabilai wa hasamna wa min a'nabin na gidaje wa hasamna ma dabilai ko muka kewaye su da dalilai wa ja'alna bai kuma zarra sannan sai muka sanya yawanyar shuka a tsakaninsu. su kirkantar da ta yi dukkan nan gonakan guda biyu a ratar kukula sun ba da abincinsu wannan tafiye mai sosai an ba su zalunci komai ba mana ba su rage komai ba yadda ake bukata a cikin sun iya yadda ake bukata wa fajjar na ila mara hawa. Allah ya ce kuma muka kukkugar da ƙorama ila na kuma a tsakaninsu wa kada da mun fara shi wannan wato yana da itace masu yawan gaske ba fara da fadi sai ya ce wa abokinsa wa kowa da hannun lokacin yana jayayya da shi ana asfar da kamar ce ni na fi ka yawan dukiya wa asu na kamar kuma na fi ka karfin jama'a wanda ta da jannata ku ya shiga gonarsa huwa zalimin da nafsihi yana zaluntar kansa qala yana cewa ma abun wa anta bi da hadhihi abada ba na zaton wannan za ta kare haka gaba wa ma ta zuwa sa ta fatima kuma ni ba na zaton ma alƙiya ga magana ta wani ta goji ta ila rabbi in ma aka mai da wajen ubangijin nawa kaddara ma kiyama wani za ta tashi aka mai da wajen Allah na ɗanar da sayar min zan samu a da ya wannan kokarar da makoma haka yake faɗa wato Allah ba ta kace sai mu ga wannan misali ta magana ta magana ta farko Allah maka da sarki ya ce wasu mutane ne guda biyu da suke ga cikin su sai muka bani shi gonakin guda biyu ya Allah ya tsaka da matan da take gona gonakin ne na gidan kuma Allah ya ce sai muka kiwon waɗannan ta cikin su ina gefe kuma da biyu waɗannan abubuwa guda ba abin da suke daraja wajen larabawa ba wasu ina da rauni suna da dakkar ba a abin da yake ba wani arziki da suke shi na ita itace da yawa a samu inabi kuma a samu inabi to Allah ba ta kiyawa shi gona ɗanyen guda biyu cikin suke da ina ta ciki gewar su kuma Allah ba ta kiyawa shi arzuta ne ko ina a kewaye suke da da ba a shafa su da biyu na suke na su da sarwar ya fitar da a shi aka yi su daban da amma wasu can suna ciki a wadda da suna ke kuma in san yadda ina biye ka san yadda dabino ya ce ka san cewa in ya zama inabi yana ciki dabino kuma ya ciwo ya yi wato a cikin masu yarce ka kasu sha'awa masu yarce ka Allah ba da cikin sarki har yanzu kuma wanda an ma bai da sai muka sanya ya bayyana shuka da su. tsakanin sunan wasu malamai suka ce tsakanin wannan gonar da wannan gonar nan ma ba ba shi nan kuma shuka ta yau da kafa wasu kuma da sun ce wajen an za bayyana kuma ai muka sanya tsakanin ina da dabi ko mace gona tsakanin biyu da dabiro da a nan kuma akwai wata yabanya ta tsakanin haka wasu malamai sai Allah ya kintar jannataini dukkan waɗannan gonakai da atat ukula ta ba da abincinta ma'ana abincin da take bayarwa dabino ya yi dabino sannan inabi ya yi inabi yin jirin a, ba wata tawaya duk abin da aka ce akwai wani tattalin ko da miyar da shi kyau ba ko 'ya'yan da su yawa ba Allah ba da kuje su duk ba ko ta yi zama bai kyau ba ko ta yi ba ko ta yi yawa ba duk ba wannan wannan farin da bishiya kuma Allah ya tsara masa wa fanjana ila da wani sannan Allah na tafi sarki ya ce sai muka gudanar da tsoron ila da kuma tsakaninsu tsakanin wannan gonar da wannan gonar Allah ta baka wata ala ce kuma mun sanya wani ruwa yana gudana wanda kaga wannan ruwa shi zai shiga wannan gonar kuma shiga wannan gonar

yana da وكان فرض ومينا لأن كيف wasu إيقا وستتين آه sumun kuma ƙorƙon yana nuna al'amwal tafiya wato yana da wata zuciya mai yawa bayan wannan ƴaƴan bayan wannan gonakar da Allah ba da suke ba to akwai wata zuciyar kuma ta daban da Allah ba da suke ba shi كانت يضمن الجنة فيني لمن تنسى وكان له فضل أي وكان له أموال كثيرة غير مقاتلين بعد ما أن ننبو لكم بذلك من الوسو دوت يتدقى وأنت مثلا سينا شيء أبو تنسى وهو يقارب أنا أطلب منك مالا وأحب جدوما يا هذا فقط إذا أمد عنك يا نسيوة ما فيك يوم دوت يعني كما نبيك الجفاق tunda yana da sai hidima yana da masu aiki yana da namiji yana da gaba yana da gaba duk suna ƙarshen da to sai yake mata alfahari da abubuwa da ba da kawai yana da shi alfahari da shi ba a wuce ko dai sama da kuri ko kuma tana da za su yi mata to ai da nan kuma ba na haka ya masa gudu da dukiya ya masa gudu ta ba wa da ta tofan da rashin kuma yace ka gonar ta yana da rubutan kansa yana cewa ma abun wa an da bi ta shi yana ganin wannan gonar ba za ta taba za ta wannan arziki ne da ka san haka Allah ya rubuta zargi ke da mu da su idan suka tara dukiya wallahi sai ka gonar ta kai har ta gari suna da da gonar ta kai shi yasa ta ji mutumin da wato bai zama mai imani ba bai zama nan gari ba idan ya yi zuciya ya yi da fahari da ita kuma zuciyar ta fara ƙari ya kuwa ta shafa ta kuma ci gaba saboda a ganin sa wulaƙantar da yawan mutane da tantar mutane da yayi ganin sa cewa zuciyar ta ta ƙari yanzu ka shi zuciya tana neman ta ƙari in ta ƙari mutane na su rama abin da ya musu da haka shi ta tashi hankali wannan sai na cewa ai ba na ganin cewa zuciyar nan na da ƙari kada shi ma abin da ke nuna cewa ba mai imani ba na Ya yake wa ma abin da sa'a ta kasance ni ba na ganin ma a kiyar masarar kiyar shi ba ya kalmar ya sai ce in ba kiyar ba ta tsaya to abin da zan samu ya ba su zama yi wani shi ne? akwai masu ganin cewa su alamar cewa za ka samu da shi ne a baka ta duniya. wai in ka za in ga zan sai ya zama a duniya to a rana cewa a rasa ba samu wanda ya rana a duniya kuma to a rasa ba zai samu wannan wannan a zaga su ma'auni ne gane su mutane kirki galibi ba wani ba amma mafi yawan mutane kirki ba masu duniya ba inda a ce duk wanda ya sa zai samu lahira zai samu duniya ya kamata a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu da yake da shi ta hanyar amma su da kan bayan Allah ba ta ji wata shi rayuwa abin da za su soja ba ta su ko mutane kirki bayan Allah kira ne su samu shaida cikin samun Allah sallallahu alaihi wa sallam talatawa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya da gidan aljanna matar barkwata bala na bala'ar da yake nasa al'arci sau da ba ta zai wato mai farashi yau farashi ke saboda sai ba ta ana ganin duka kwanciya kuma da yankin sa a bayan bayan bai wuce kuma ba shi na ma ba shi ko za ta gida ba ba shi da tsara ne har yi ba tare shi to amma sallama sallallahu alaihi wa sallam wata rana da ya ba ta da Allah yana da wasu mutane sai ce su kuna son suna wata mata ya idan ko ya mutu suka ce eh, sai ya ce shirkar ba a ta sauta ya wancan bakar matar da kuke gani ya antar da shi shirkar an ta sauta wancan bayan bakar bakar ta antar da shi me ya ba su? mata ce ta gozar da sallallahu alaihi wasallam tana da shi ne. tana farfadiyar tabbaci ta mutane ce ta ta gozar da sallallahu ba su ya ma'aikin Allah roƙa mun Allah من غير فاصل من شوية تكون تشيو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده تفرقين in kira sai ku yauka miki Allah ya yi wannan ciwon sai ku ba in kuma kin so ki hakuri wannan janna amma ki da shi ki hakuri da wannan janna ma wanda ta a janna ko kuma a miki addu'a ki da wanne za ka fara sallah sai ce ya ma'aikin Allah na ta ga aljanna amma ina ruwa da kai ka roƙa min Allah idan na faɗi na daina yin tsaranci manzo Allah kuma ya fara ba ta tabbata ya zana ba shi abu na kan bakin cikin kan amfani da wannan babban bakan kai wa ɗan aljanna ce idan ka ce wani abun duniya in ka samu sai ka samu abun duniya yake nuna za ka samu a lahira da wata kwace wani a duniya shi ne guda da haka ba ma wani bane suna da wani Allah wanda suke sarki ya zaya mura yi mata ne ya sa cikin mutane kirki ya ba su sakamakon gidan aljanna abin da muka bada ne yana da fada da yi da Allah ya ce mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa alihi wa sahbihi ajma'in da alaikum wa